لقد احصاهم وعدهم عدا حقيقه يا kewaye su da iliminsa ya kuma ƙididdige su matuƙar ƙididdigewa don haka babu abin da yake ɓoyuwa a gare shi